Assalamu alaikum sunana Maimunatu Abubakar wacce aka fi sani da Momi Gombe. Makarantar Jammaji English Academy yanzu haka tana ɗaukar ɗalibai a ta da ke birnin Maiduguri. Ana gabatar da darussa a ranakun Asabar da Lahadi daga karfe tara zuwa 11 na safe. Wannan dama ce ga ku 'yan uwana mata har da maza da ma'aikata da ɗalibai har da 'yan siyasa. Za a yi wa mutum 'yan tambayoyi domin sanin ajin da ya dace da shi. Domin yin rajista za a same mu a Tailoring Plaza da ke kallon asibitin Kanem a anguwar Mafoni, Maiduguri. Har ila yau makarantar Jammaja English Academy tana da rassa a Jigawa, Bauchi, Gombe, Adamawa, Mina, Kaduna, Gusau, Sokoto, Jos, Lafiya, Katsina, Taraba, Abuja da kuma uwa uba Kano ta dawo. Wannan saƙo ne daga Malam Kabiru Musa Jammaji.